آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب رمي الجمار بسبع حصيات babin da ke bayanin cewa duwatsu guda bakwai ake jifan shedan da su ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر حتى يزو أشير رواية قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan suna da daraja saboda ganin Allah ya karrama su da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da suka yi da shi da su kuma aka yi jihadi aka tada addinin Allah aka yada addinin Allah to kowanne a cikin su yana da fifiko yana da fadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da shi kamar Zaid bin Thabit yake afradukum Zaid bin Thabit dukkan wanda yafi ku sanin ilimin sanin rabon gado Zaid ibn Thabit afdakum Mu'az Mu'az ya san aiki ya san ilimin ah, hukunci hukuncin alƙalanci wani kowanne ya faɗa yake ma Umar ibn al-Khattabi in za salaka Umar fajjan salaka kitanu barikan gaira yake eh, sayyidina Umar ya shiga hanya yana tafiya sai dan ma kaucewa yake to Abdullahi dan Umar kuma aka san shi cikin tsananin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su Abdullahi dan Mas'ud su ma suna cikin masu tsananin bin sunna da kuma tsanani a cikin aqida mas'ala ta zo ta aqida sai ka ji an ce wani yayi sassauci sai ka je walam yurassi fi zalika ibn Mas'ud yace Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya ce kada ayi to shine Allah ya da shi inta intaha ila jamratul kubra ya kai ya je wurin jamratul kubra جعل البيت عن يساره شيسا لكن كاب عن يساره حقنسا ومنى عن يمينه منى كما نادى منسا معنى مكنا حتى مننا حتى ورمى بالسبع سيدي فاددوا تقوى تقوى قدي بدا بصر وقال كأن سيكي هكذا wanda aka saukarwa suratul bakara manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yake yadda kuka ga nayi din na haka shi ma yayi باب رمي جمرة العقبة فج... باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره yace babin da ke bayanin wanda ya jefi jamaratul aqaba sa'annan yasa faja'al albayta an yasarihi yasa makka ma'ana ka'aba makka kenan hagunsa ma'ana har jifan eh, shekan in aka je ana son a ga ina manzon Allah ya tsaya yaya ya tsaya yaya ya yaya ya kudu yaya ya dauki duwatsun tsakon kwanin ya yaya suke manya ne ko matsakaita ne ko kanana ne yaya yi duk baki daya kowanne a cikin su abin da yake ganin shine addini yaya manzon Allah yi. ma'ana yaya zai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kenan da suke sahabban manzon Allah da shi suka rayu shaitan ba shi kusa da su amma kowanne a cikin su kokarin sa kenan abin da yake son ya kai ya gani kenan to haka haka har aka zo zamanin su Shehu Usmanu haka suke baya duk sa'an da ka tashi kasa abin da ka samu malaman ka na yi haka za ka rinka yi kullum kana karatu kana neman ilimi Allah na da buɗa maka har karshe karshen al'amarin malaman jihadi sai da suka zo da sunna ba abin da ke gaban su da sunna ba abin da suke bukata ban da sunna ba abin da suke tabbatawa sai Allah ya kawo tuta ya danta a hannun su ko gobe ko ya watsar da abin da ake ci aka ce su sunnar manzon Allah sai kaga Allah ya kawo tuta ya danta hannun waɗanda suke sun sun amma wannan hali da ake ciki ba yadda za a yi ga shi nan Abdullahi dan Godiyo ba sai Abdullahi dan Godiyo ai kane shehu Usman ne ko ga littafin da yake alamatul muttabi'ina li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam gashi rubutun su na gargajiya yace alamomin masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo su daya bayan daya alamomin su kenan masu bin sunnar manzon Allah ma'ana abdullah dan Hodiyo yaya za ka yi zama sonin kaunar da kake wa manzon Allah da gaskiya kake yi dan sun san ake law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti duk wanda kake so bin shi kake yi to shine ya kawo su daya bayan daya gashi da rubutun na gargajiya duk baki dai suna nan wallahi dai suna nan boye su aka yi ba za a karanta su ba za a fito da su ba saboda ne saboda abubuwan da ke ciki ga suna أما بعد فهذا كتاب علامة المتبعين علامات المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فرق الإيمان به في ma ما a bihi, kai imani da manzon Allah a cikin duk abin da ya zo da shi ko da hankalinka bai gane ba ne tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo muna da abin da zai hankalin mu ba har mai waka yake lam yamtahina bima ta'ayal uqulu bihi shirkan alaina falam narkab wa lam nahin والطاعة له في ذلك da kuma kai masa biyayya a cikin haka waltizamu suhbatihi bil iqtida'i ko waltizamu suhbatihi bil في أقواله وأفعاله وأخلاقه وإخلاص النية في ذلك ومن علامات صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإيثار السنة واجتناب البدعة Abdullahi ya bude gina ke shekaru nawa da yanzu da da duniya واجتناب البدعة والقواعد المخالفة للسنة والاجتهاد في تلاوة القرآن وتفهمه والعمل به والشفقة على الأمة بالسعي بالسعي في مصالحه ودفع المضار عنه والزهد في الدنيا وإيثار الآخرة والخشوع عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإعظام أهل بيته وأصحابه وأماكنه من مكة والمدينة واشتياق الوصول إليها وكثرة الصلاة عليه والتخلق بأخلاقه من القيام لما يرضى الله ومخالفة ومخالفة من خالف دين الله ولو كان أبا أو ابنا أو أخا tare da haka sai ke ma'a shafaqati alayhi duk wanda ya zo sabanin sunna sai ka saba miki amma kada ka gallaza kada ka muguna ka girmama shi in yana da haƙƙi na jini a kanka wal hilmu lahum wal afu haka ya jero su baki ɗaya bayan ɗaya ce wa'annan su alamomin bin sunnar manzon Allah da suke tabbatar da cewa kaunar manzon Allah da gaske wata rana a hankali za a zo ana karanta su ana fassara su ɗaya bayan ɗaya ga shi nan da rubutun sa na gargajiya haka yake alamatul muttabi'ina li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kowa ya gani amma waye waye waye tashi yasa yake ga kudi a buga a ya'a mutane ba wanda ya sai haka abdullahi dan kudi bayan wannan sunna kenan yayi lissafi yace gashi nan ka'idojin da duk masu son mulki za su zo su yi ya faɗa da harshen sa abin da yasa muka ayi wannan littafi saboda kada na mutane na baya su zo su rudu da tsare-tsaren turawa a haka ya faɗa yace ga abin da ake so ga abin da ake so ga abin da baki ɗaya ba abin da suka bari karshen rayuwar su duk baki ɗaya sai da suka zo da sunna ba abin da suke bi har aka za ka yi jihadi suka bar duniya kuma kafin su bar duniya duk sai da suka rubuta shehu usman da shehu abdullahi da muhammad bello waɗannan mutane uku da almajiran su har zuwa kusa zuwa ba abin da ba su rubuta ba dangane da tsibu dangane da siyasa abdullahi dan kudi duk wata siyasa da ka sani ta jagoranci ba abin da ne yi ba biya siyasa biya hukam biya hakki hakki haske yana ba da haske kan ya za ka sa ya duk baki daya in mulki kake so to ka so mulki amma ga rayuwar da zaka tafi da mulki ka dawo mulki ya ma. in ba haka ba zai taba tafiya ba duk wa'annan suna nan an tattace su suna nan an danne su ba yadda za a fito da su ba za ka gansu ba makarantu kuma sai dai a yi shakarni ba duk ba yadda za a yi wa'anda saboda wa'anda suka damu da wa'annan waye san zina suka fito wa'anda aka san su aka san suka fito ba shi ke gaban su ba abcin amana ne na ilimi cin amana ne na addini ba abin da ba su rubuta ba shehu usman da da shehu abdullahi da muhammad bello dangane da tubu dangane da dan dangane da jagoranci dangane da bi sunna dangane da tafsiri da hadisi da aqida ba abin da ba su شيخ عثمان يانا للكتاب هداية الطالبين عمدة العلماء عمدة المتعبدين والمحترفين فأبن baya su zo, to سو أما سيأتى yi رسول sa'a. fa khalafa min ba'dihim khalq suka zo da duniya ba abin da ya shiga gaban kowa kowa ya ga da rayuwa ta zama ku bukatar wa ta biya akwai wanda bukatar su biya ba wanda bukatar su sa'an nan kuma ne ke jiran kowa tambaya ko dangane da masu cewa ai ya kamata a yi magana game da ya juju wa ma juju din nan da menene haka ne ana zaro ana rubuta takarda kuma ana tambaya da baka akwai shiga sunan shehu usman ya ce tambihul umma ala qurbi hujumi ashrati sa'a ga sunan da rubutun shi na gargajiya da tambihul umma ala qurbi hujumi ashrati sa'a wai ana tuna da al'umma su san cewa an kusa tashin kiyama saboda al'umma ta shagala da duniya zamanin shehu usmanu kenan da shehu zai taso yanzu shi kenan sai ne za in ka kodi kalfata ne ɗaya zari yanzu zai zari nawa tambihul umma ala qurbi hujumi ashrati sa'a littafin su daga shehu usmanu da muhammadu bello ɗaya ɗaya ɗaya sai da nayi hakikin guda tara irin waɗannan abubuwa da suke masu matukan amfani da ba za ka taɓa tsammanin cewa sun yi aiki a kansu ba amma ina suke waye zai fito da su waye damu da su abin aka damu da su shine mulki to ciki shine ya kawo matsaloli waɗanda za su zo karshen tashi shi ne tambihul umma ala qurbi hujumi ashrat as-sa'a ya kawo su zantutukan da yayi ya kawo zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo zantutukan Allah madaukakin sarki ya fada wa idza waqa'a alaihim al-qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna lokacin kashin kiyama in ya kusa Allah zai fitar da wata dabba aka ce tun daga jihar har zuwa makka har zuwa cikin masallaci malamai sabani inda suka saba da inda suka hadu duk baki daya Allah zai fitar da wata dabba ta cewa alama ce ta tashin kiyama sa'an nan ya tsaro su baki daya furujud dabba sa'an nan ya wa majuju da masihu dajjal sa'an nan karshen su shine nuzulu isa daga nan shikenan gaskiya ta tabbata kenan duk fitintinu duk Sa'an nan ba sai ka jira an kai sahih bukhari ko muslim ko tirmidhi wa duk waɗannan littafai akwai fasara ta turanci akwai ta hausa ka karanta karshe karshe kowanne kake kitabul fitan wa ashratis sa'a kitabul fitan wa ashratis sa'a wa ya yajuj wa majuj duk waɗannan fitintunun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba bada labari waɗanda yake babu ƙarya a ciki duk sai da suka kawo in ka karanta su sai ka zauna kana kallon rayuwa yadda take tafiya ka tabbatar da cewa haka abin zai kasance idan manzo Allah ya bada labari komai zai zo ba abin da zai baka mamaki don as-sadiqul ya faɗa sai ka je kitabul malahi abu dawud zai ce kitabul malahi littafin ya ce ya ce da kashe kashe da zubar da gini manzon Allah yake kaza manzon Allah yake zalunci zai zo yawa in zalunci zai yawa kifan kai wanne kashe wannan ai ta kashe kashe tunda manzon Allah ya faɗa ko me ya yi muwakira na cewa sahih al-bukhari sahih muslim nisa'i tirmidhi abu dawud ibn majah musnad duk waɗannan littafai za su kama abinda manzon Allah ya faɗa game da al'amarin duniya har annabi sallallahu dan sai da suka ba da labari wata rana manzon Allah ya yi sallah asuba suka tashi za su tafi yace ku zauna ku zauna ya tashi hawo minbari ya musu khutba ya musu khutba har wannan sallah ta zo har wannan har sai da yamma sallah duk sallah sallah ya ba su labari wanda ya ji labarin yace ya ba su labari duk abin da ya kasance da duk abin da zai kasance har ila tashin kiyama ce hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya haddace kiyaye ya kiyaye wanda ya manta ya manta yace sahabi yace a fitina abu na faruwa sai da ganshi na kina da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa an kana da buku a hankali za zo a karanta alamomin tashin kiyama din an ya jujo ma jujo ne dajjal ne dabbatul ardi tukallimu ne sakinsa annabi Isa kisa jassafa kisa kisatul jassafa wa fi sayyid suna cikin sahih muslim maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na alamomin tashin kiyama da fitinu da abubuwa da za su zo su faru kamar yadda suke faruwa har zuwa yanzu to ko menene zai je dawo dai ake inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ardi mabarnata ne a bankasa ma'ana barna ce za su zo su yada a bankasa wannan barna sai ta da wanda zai halaka wanda kuma Allah ya kiyaye shi yana rike da sunna shi ke nan, duk inda fitina ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka kwajiri a hannunka ya baka kariya amma kana da da ne sattar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da da shiga hannun ka shi ke nan. sai ku je ku hadu a hanya Allah kiyaye ku nan rayuwa ta abin abinda ake nufi da alamomin gashin kiyama duk ba shi daya manzo Allah sai da yake babu wani annabi ko wani manzo da yake sai da ya tsoratar da al'ummarsa yasa ina tsoratar da ku ku kiyaye wannan alamomin tashin kiyama to menene maganin waɗannan surutu yanzu shine da matar da ƴaƴan da uwa da mahaifan da menene zaka gargadi za a rinka yi musu game da addinin Allah ka bar imani ya tabbata a zuciyarsu su san Allah ɗaya ne shine abin bauta ko ta fara cikin halaka sunansa za ta kira su san cewa ba abin biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da za ka kasance ko za a fitar da ranka ne a ce ka saba manzon Allah ko ta yi masa wani abu ka sani to ana tafiya Allah ya kaddara mota ce za ta yi sama bi mota za ta faɗi wa za a kira mutum an je zahira da imani kenan tafiya ake fitina ta tasu kuna kallon fitina fitina ba sai ya kana so ba yadda kake so ta fitowa ba mutum ya fita za shi ko mace ta fita shi kenan fitina buje buje kashe kashe an je an bugewa wani an kashe mutum ya mutu kan imani mace ta mutu kan imani kowa an sanar da shi Allah ɗaya ne shi na dan bautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda ya cancanci a masa cikakkiyar biyayya cikakkar cikakkiyar biyayya to bisa na kasar da iyalin ka haka nan matan ka dan ka mahaifi ne da iyaye ne shi ɗaya in Allah ya sa mutuwan za a yi mutuwa ne a kan shi gida alhamdulillah kuka ko ɗan kuma Allah ya kaddara fitina ce za ta taso waɗannan su kawo hari waɗannan su kawo hari dan da manzo Allah ce fitinu za su tashi katifa in lailil muslima ka ce yankin duhun dare ne wannan yazo wannan yazo wannan yazo wannan fitina ta zo wannan ta zo wannan haka ba wanda ya san inda zai je inda sa'an da za ta rika da kai to abinda ake so mutuwar ta zo kan bar ma a gida ne kan shida ko ko an je an hadu ne a cikin mota ko a cikin take nuna an yi kamar dukkan kata ba ba abinda baya faruwa a kasashen da za a kashe duk sa'an da Allah ya sa za a kashe ka za ka mutu ba abinda zai hana ka mutuwa abinda ake nema shine a ilmantar da kai yadda za ka fita da imani ka je ka hadu da Allah lafiya ka mutu kana cikin mutuncinka kana cikin kare addininka shine ka amma in ba haka ba sai eh mutuwar za a yi ta a wulakance a ji a hadu da Allah kuma to riba mai aka ci a cikin قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة شيني كما حديث ليه قبات باب يكبر مع كل حفاة تكبيرة يتي باب يتي بيان جيفة ذاك كان جيفة ذاك بسم الله إنك جيفة ذاك الله أكبر الله أكبر حتى شفا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي حتى عبد الله بن عمر يفدى رجل من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة واقتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. كيف هذا رنسوة إتيارا إلى الله nan manzon Allah ya tsaya matsayin inda ya tsaya ke nan yayi jifa din wannan hadisi kari da ke cikin shi da suna ganin laifi ne kace suratul baqara suratul ali imran suratul naji suratul nisa'i suratul kaza suna ganin kuskure ne fadar haka sai dai kace suratul lati yunkaru fiha al-baqara yunkaru fiha al-baqara suratul lati yunkaru fiha ali imran suratul lati yunkaru fiha kaza kaza kaza to shi ne wannan sahabi yace in ku kuna jin cewa ba za a faɗi haka ba to shine sai kawo kissa baki daya abdullahi dan mas'ud yana cikin qurra yana cikin manyan sahabban da suke karantar da alqur'ani shine ke to abdullahi dan mas'ud yake na rantse da Allah nan wanda aka saukarwa suratul bakara ya tsaya to fadar abdullahi dan mas'ud suratul baqara shine ke ya halaka kace suratul baqara suratul nisa'i suratul ali imran suratul kaza suratul kaza suratul kaza babu laifi sabanin yanda suke tsammani a da shine abin da wannan hadisi yake dama hadisi dai sai kama hukunce hukunce guda nawa a ciki tare da cewa ɗaya bisa uku na abin da ya kamata mu yi marinka tattaunawa game da hadisin da muke karanta ba dama ba mu da dama yin wannan ɗaya bisa uku ba mu amana a gurguje abin yake shine ta'jilul mawta ake ya bi babu ko babu man rama jamratul aqabati wa lam yaqif yace babin da ke bayani wanda ya ji ke ji jamratul aqaba bai tsaya ba قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ونما عبد الله بن عمر ينا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka ka tsaya kai addu'a ya halaka kai jifa ka babu idza ramal jamratayn yaqumu wa yusilu mustaqbil al-qibla yake babin da ke bayani in ka je kai jifan jamratayn sai ka tsaya ka ja da baya ka dan tsaya inda yake fi saukin tsayuwa ka fuskanci al-qibla kai addu'a قال Usman عثمان بن ابي شيبه in haka zai yiwu, amma yanzu ka ce za ka yi haka ba dama wannan ana faɗa ne lokacin da yake babu cunkoso kamar yanzu قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معنى وأن النفرق تنبي إن كي لا تيسي واكي الدعاء أما يكي ذا أقبا ينا جيبا في تكفيك حكي كما الله صلى الله عليه وسلم يا an karbo daga zuhuri daga salim dan abdullahi dan umar yace an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace annahu kana yarmi jamrata dunya bi sab'i hasayati yake jifa na farko sai yayi jifa da duwa tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ala ismi kulli hasatin yana kabbara duk sa'an da yayi murda sai ce Allahu akbar ثم يتقدم حتى يصل sannan ya gama sai dan ya ci gaba kaɗan ya samu sarari inda zai tsaya ya fi saukin tsayuwa fiye da da fa yaqumu mustaqbil al-qibla sai ya tsaya yana fuskantar al-qibla fa yaqumu tawilan ya tsaya tsayuwa mai waya ya yi addu'a wayar fa'u ya daihi ya hannayensa ثم يرمي الوسطى فأن يجيب جمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فأن يجاد غبايا هبو kaɗan. fa yastahillu yaje ya nemi wuri wanda ya yafi saukin tsayuwa wa yaqumu mustaqbilal qibla ya tsaya yana fuskantar al-qibla fa yaqumu tawila ya tsayuwa mai tsawo wa yad'u ya ya hannayensa guda biyu wa yaqumu tawila ya tsaya ya tsaya ثم يرمي جمرة ذات العقبة فأنا يجي جمرة العقبة يجيفا من بطن الوادي لدى سكن لدى سكن ya ولا يقف عندها إن جمع بعد ساعة وسيد ثم ينصرف فأنا يجويا فيقول سألنا سيكي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكا يجد كوكا جناي هكا نجم الله صلى الله عليه وسلم يناي babu rafi yadaini inda jama'atu duniya wal usta yace babin da ke bayanin halaccin daga hannaye guda biyu inda eh, yayin da ake jifa eh, na farko da na biyu imam malik shine ya musanta cewa ba za a daga hannu ba ya du'a ibn abdurrahman ibn al-qasim yace imam malik ba shi da masaniya kan waɗannan hannu a lokacin da ake daga hannaye a ciki shi yasa ya faɗi haka amma inda a ce nasi ya tabbata a gare shi imamu malik ya shi a ce ga nasi kuma ya musunta nasi sai dai da wata ma'ana ko ta'wili قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيرسل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل باب الدعاء عند الجمرتين باب لك بيان حالته الدعاء يا عند ذا أيديها نفرق نبي shi ne ce aljamra tairi waɗannan guda biyu banda na akaba dan jamratul akaba aka ce yana gama sai tafiyarsa قال حدثه قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى wannan hadisi yace zuhuri yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin istilahin hadisi ana ce da shi mursali wa mursalun min wa kul gharibun ma rawa haka malam mai baikuni yace abinda ake ce ma mursali shine hadisin da tabi'i yace ma rafa'ahu tabi'i ila wannan illa ce a cikin sanadi saboda ilimin hadisi dangane da sanadi da matani ya kasu kashi biyu sanadi da masani. to menene sanadi menene masani sanadi shine da kake cewa haddathana fulanan an fulanan an fulanan har zuwa cewa manzon Allah ya aikata shine sanadi abinda manzon Allah ya aikata din shine masani to sanadi kuma dangane da ilimin mustalah na hadisi ya kasu kashi biyu muttasilun aw munqati sanadi da aka samu ittisali babu jibi a ciki sanadi kuma da aka sanadi wanda aka samu jibi a ciki sanadin da aka samu ittisali babu jibi a ciki to magana ta kare sai dai ka kalli waɗannan malaman menene zantukan malamai game da su bangare na biyu shine sanadun ghairu muttasil to sanadin da yake ghairu muttasil shine sanadin da yake an samu jibi a ciki Abin da ake nufi da gidi shine ana tafiya taryan taryan a zo a ga wani an shafi wani malamin ko baya nan ko menene da menene shine ake ce gidi to sai malaman hadisi suka kalli inda aka samu gidin sai suka bashi suna amma in ba haka ba sanadi gairu muttasil duk baki dai in kisadi ne jibi aka samu a ciki sawa'an sahabi aka dauke ko tabi aka dauke ko tabi tabi aka dauke ko har zuwa karshe kamar yanzu kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu in inki intisali ko an samu ittifali an samu adamul ittifal shine adamul ittifali to malamai dangane da kwarewa a cikin ilimin sanadin hadisi sai suka kalla suka ce in aka samu jibi ta bangaren sahabi tabi'i yace kana rasulullah au fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aka dauke yanzu wa aka shafe yanzu sahabi sai suka ce sunan shi mursali in aka zo bayan sahabi aka samu mutum daya ko biyu an ɗebe su ko sun ba sunan su an shafe sunan nake su sai ake mishi munqati in aka samu mutum biyu an shafe sunan nake su a jere sai ake da shi muqbali in aka samu wani ya ɗauke sunan malami sai tsallake zuwa malamin malamin sai yake anna ko an sa'an nan ko kuwa a'a ya kawo malamin amma maimakon ya ambaci sunan malamin da yadda aka san shi a farko ba ne. bane sai ya ɗauko wani lakabi da yake shi ya san wannan lakabin ya ce wane dan ya shigar da mu duhu sai a ce da shi mudallasi at koko a'a tun daga farkon sanadin aka shafe shi ake da shi mu'allaki ta'alif kenan shi yasa ce ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq haka iraki ce a cikin alfiya ko to haka yadda suke magance sanadi kenan yasa kafin su zo ce wannan hadisi sahihi ne sai sun jan aiki ba zaune kawai mutum zai zauna ya cikin shi ko ya kai zai ce ai wannan manzo Allah ya fada ai manzo ai wannan abin da ake yi wannan kasan kabari da za a yi ai haka manzo Allah ya sai manzo Allah ko ina ka samu hadisi kawai mutum ne zai zauna abin da yake so sai ya fada manzo Allah ne ya fada manzo Allah ya zama ba shi ba wani abin abin nan ba a gurin mutane tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanaji mazaunin sa a cikin wutan jahannam manzo Allah ba wasa bane ko ba a wasa ba a fada manzo Allah a ce manzo Allah ya faɗi abu sai an zage dan sai an bincika an duba daidai ne shine yasa babu waɗansu malamai duk malaman da suka yi addinin musulunci hidima wanda suka kare suka kare bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi shi yasa kafin su ce wannan hadisi sahihi ne sai an samu ittisalus sanad sharuɗai guda biyar sai an same su cikin hadisi ya zama sahi wannan ittisalu sanad sai an same in aka samu bibi cikin sanadin sai an tsaya an tabbatar me ya faru ya aka yi sai an tsaya sai an yada zango a wurin a yi ce ne na sai har a tabbatar don za a dangana magana zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharadi daya in aka samu ittisalu sanad sanadin duk ya cika babu jibi sai a duk daya bayan daya wannan malami menene hukunci malamai a kansa wannan malami wannan malami har zuwa kan sahabi sahabbai ne ba a bincike su amma tun daga tabi'i har wanda ya zo bayan sa har har zuwa imam malik ko har imam bukhari kowanne sai an bincika menene zan tutukan malamai game da shi ya cika sharuɗan a karbi maganar manzon Allah a gurinsa ko ko a'a dan matsayar matsala kaɗan sai ta sa azara sai an samu dukkan su sun uku ne hudu ne biyar ne sai an sami adilai ne amintattu ne an samu shara'i na biyu kenan shara'i na uku tamamul hizb a samu kowane malami a cikin din nan in yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim alif lam mim har zuwa falaki da nasi ba za a samu tangarda ba a cikin cikakken hadda ma'ana abin da ya rawaito daga manzon Allah ba a samu a samu abin nan a ciki yadda kuka ji fada din tunda computer tunda kuka ta ɗauka, wani abu da shi bai sharan shine tamamul sirri ka san mahaddata ai furka kasu kashi ko akwai wanda yake in ya fara ana shi shikenan ba a ji taryan taryan har sai ya gama akwai wanda ya haddace amma ana tafiya ana faduwa ana tashi ko ana tare shi shi ma ya hadda amma matsayin sa ɗaya to shine ake so tamamu zab shine sharadi kenan na sihha sai an samu kowane malami haka yake da za a samu dukkan su haka suke daya a cikin su ya zamo kisfatul dabtiya ta hadisin hasan ne da sahihi ne sharadi na uku kenan sharadi na hudu sai an samu adamul shuzuz malaman nan duk baki daya bayan ittisalu sanad bayan ai musu shaida su adilai ne tabbatattu ne hadda su cikakkiya ce to waɗannan malamai shin akwai malamin da yake rawaito wani abu sabanin abinda tarin malamai suka faɗa sai a ce ai kuskure ya fi kusa da mutum ɗaya kan jama'a baki ɗaya misali mala yake ai dan ingancin hadisi guda biyar ne wani ɗaya ke ce a'a guda hudu ya ce kuma shi ma amintacce ne sai a ce ko da kake amintacce ne ana girmama ka ana mutunta ka amma ba za a dauki maganar ka ba saboda jama'a ga abinda suka faɗa sun fi yawa shi ne adamu shuzuz sa'an nan shar'i na biyar adamul illatul qadi'a an samu ittisalus sanad kowanne a cikin su ya kai Imam Malik a cikin daraja na ilimi da daukaka da da da da hadda da aiki da suna da rashin wasanni aka samu cikakkiyar hadda sa'an aka samu adala aka samu sa'an wa'annan malamai duk ittisalus sanad adam a samu kowanne adili ne ba wasanni a cikin shine karo da nan biyar kenan in aka samu sai an samu wa'annan duk baki daya a ce wannan hadisi sahihi amma ka shiga gida ka ci abinci ka fito baki kofar gidan ka ce ai manzon Allah yake kaza ai ranar lahira ka ba da jawabi wallahi yanzu za ka faɗa ka ji gaushi dan kana akwai abin da kake samu akwai abin da kake so wallahi tallahi ranar lahira za ka ga cewa ina ma da ka kwana yunwa baka ka wannan abin ba wallahi ba da wasa aka yi kike sannan a Imam Bukhari zai ce ga wannan hujja ce tsakanina da Allah jin kai aiki da shi sai da ya tsaya ya zage mafarki yayi cewa ya gaishe yana kare wa manzon Allah kuda yana kare manzon Allah ya malamin mafarki ce kai wannan yaro zaka zo ka kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen suka ba shi guzuri ka je kan makka ka je ka haramai ne ka je ka karanci hadisin manzo Allah hijaz makka da madina ya zo da shiga jirgin ruwa za a yi tafiya sai aka je aka kulla mishi makarkashiya an ga lokacin da iyayensa suka shi kuɗi da kai sa a jihu sai wani ya je ce ai ai mai fata kuɗin sa ya fashi a caji wannan a binciki wannan imam bukhari sai ya tunanin Allah ya bashi ilham cewa wannan so ake an kulla mai makarkashiya ne sai ya ɗauki cikin jakan ya saka cikin ruwa ya rasa yi kasarar dukiyar duk baki aka bincika abu wannan da ya kirkira ƙarya ya san in aka kai wurin Muhammad bin Isma'il za a samu kuɗi cikin jaka Muhammad bin Isma'il lokacin da ya zama Imam Bukhari ba tuku yana Muhammad bin Isma'il sai ya jakar ya saka cikin ruwa ya ya kasara aka bincika su waɗanda wanda ya kulla abin ya san ɗari bisa ɗari an za a samu sai da aka kai wurin su aka shafe kowa yadda aka samu kowa ba jakar auren su aka samu Muhammad bin Isma'il shi ma babu jakar auren su Allahu Akbar sai da komai ya dafa ya za ka iya zai tambaye shi na gama ka da Allah wannan kisan da ta ya kai da shi bai tsammana cewa za a wannan ke so ya ya kirkira ƙarya shi ya taba tunanin za a ɗauki kuɗi a yar ayyuka zaran kuɗi to ta yake wani kuma ko ta karama ce kuma ko wani abu in <laughs> yace dan Allah gama ka da Allah ya kai daga kan lokacin da ka yi yace eh ni na fita zani zani koyon hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin mallaka ta ce to amma in na bari aka ga wannan jika a gurina suna na ya bata kuma za a shafa wa hadisin manzon Allah mummunan suna sa na fifi tana ya rasa wannan dukiyar Allahu akbar ga Muhammad bin Ismail yanzu a Kano kana kira Muhammad Allah ya kansa Allah ya gafarta ba haka ake fada ba sa'an nan sai ka je je kasan ka san Madina yaje yana tara hadisi je wurin malamai ya karanta malamai kai karatu garin su ka je wannan duk sai da aka yi karatu ya tattara duk baki daya kowa ya san imamul bukhari cikin hadda cikin kiyaye hadisi cikin tsayuwa kai ne saura kafa ba wasa ba ba sassauci ba kama hannun yaro in dai abin danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sabo malamin hadisi ko ubansa ne yace to wannan hadisin da zai inganta amma akwai wani wani akwai shakka a cikin haddarsa wata kila kuskure ko da ubanshi ko da mahaifinsa haka sai ibnu abi hatim ake kai a cikin ajiyar wa tabi to sa'an nan yaji bayan ya taka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka inganta babu ko shakka a ciki duk inda aka kai cikin kwarewa cikin sakannin sanin hadisin manzon Allah sai da Imam Bukhari ya tsallake nan sa'an nan yaji zauna cikin rauda duk sa'an da zai saka hadisi sai ya yi tsarki aka ce wani suka ce sai ya yi wanka suka ce sai ya yi alwala ya zai na tuna raka'a biyu ya yi istikhara ya roki Allah madaukakin sarki ya tara waɗannan hadisai baki ɗaya waɗanda ake ce sahihul bukhari sai sa duk inda aka sa sahihul bukhari sai an samu zaman lafiya imamu imamu shaukani zamanin su a kasan yaman san'a al yaman duk ɗan bid'a kuma ba sa son littafin bukhari imamu shaukani a san'a a kasan su da takubba da yaki da menene aka sa masallacin su aka sa sahih bukhari ana karantawa da yaki an kira tashin hankali amma da aka sa sahih bukhari an samu zama lafiya ko ba samu zama lafiya da aka sa bukhari ana karantawa ba samu lafiya ba a hankali kowa sai ya zo ya rinka gani a ce kaza kaza kaza saboda da gaske ba da wasa ba bayan ya gama littafin shi baki daya ya ce manya manyan malamai ya shawarci kowane malami wanda yake ya kware sai ya duba to cikin almajiransa masu wane ne ga suka fi kusanci da shi waɗanda babu ko shakka sun fi kowa sanin hadisin sa to shine sai tara shi shine ake ce mai shuruqul bukhari ɗan imam buhari sa'an ne zai hada wannan hadisai baki daya yace yana da hadisai fiye da dubu kaza sun ci wannan amma ya ci saka a cikin littafi ya tace waɗannan ya fata, yace kai musulmi bawan Allah je ka kai aiki da wannan littafi ranar lafiya Allah ya tambar ke sa banda haske babu malamai ijma'in malamai aka ce a asahhu kitabin ba da kitabin lahi sahih al-bukhari sahihul kuna son sai lafiya ku sa bukari din masallatai duk garmu duk ka sa a sa bukari to shi imam zuhri nan sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana to sai da suka ce wannan ya zama mursali kenan eh to tun da tabi'i ne yake manzo Allah menene hujjar ka naka ce manzo Allah ya ka ce ai wannan riwaya sun ta gabata manzo wannan takaitawa yayi hanya ce ta ibnu umar kana idza rama al-jamrata allati tali masjid mina yake manzo Allah ya kasance in zai yi jifan wannan jamrata allati tali masjid mina kusa eh, jifan da ke kusa da masallacin mina yarmiha bi sab'i hasayati yukabbiru kulla ma rama bi hasati sai ke yana jifa ne da duwatsu guda bakwai duk sa'an da ya jifa sai ce Allahu akbar thumma taqaddama amamaha fa waqafa mustaqbil al-qibla raji'an yadayhi yad'u wa kana yutilu al-wuqufa thumma yati al-jamrata ath-thaniya fayarmiha bi sab'i hasayati yukabbiru yuhabbiru kullama rama bi hasatin thumma yanhajiru zat al yasari kalman da tazo yanhajiru shine sai ya karkato ya gangaro zo kuma a hagu haka mimma yadil wadi kusa da kwarin fa yaqifu mustaqbil al-qibla sai tsaya yana fuskanta al-qibla rafi'an yadayhi yadayhi yad'u thumma ya'ti al-jamrata allati inda al-aqaba فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله تولي هذا مرفوع كنكو babu tsibi ba da ramil jimari wal halki qabla al ifada yace in mutum ya je yayi jifa rannan ranar sallah je kai jifa yace ya halatta ka shafa turare kafin ka je kai dawafil ifada shin haka ya halatta ko bai halatta ba wa su ce a'a wa su ya halatta to za mu gani mai ce ce hujja kan cewa ya halatta ko bai halatta ba ma'ana ranar sallah dama hakka su ranar sallah alhaji ko ba ka da aikin ka shafa turare ko ku saci matarka to sai ranar sallah din in ka zo kai jifa sauran ayyukan da ke gaban ka za ka je kai ifada kai aski ko sikiye to sa'an nan matsala ta kare sai ka dawo mina ko to wannan ranar sallah din in ka je kai jifa kafin ka je kai tsawafi ifada shin kana cikin wannan doka dokar ko ko a an aje wani dokar ba shine dalili abin da Imam Bukhari zai zai kawo قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني كان شيخ الإمام البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه عبد الرحمن شين ابن القاسم ابن أبي بكر الصديق وانا جيك أبو بكر الصديق هنا سنة كتن manya-manyan fuka sab'a a cikin Madina in ka ji matsala an ce abinda fuqaha sab'a suka faɗa kenan to dama kada ka ɓata lokacin ka wa'ansu gagaruman malamai ne a wannan lokacin tabi'ai ake ce da su alfuka fuqaha sab'a to cikin su ɗayan su ne Abdurrahman ibn al-Qasim wa'annan yanzu haka kafin imam kafin zamanin imam Malik kenan da shekaru nawa yanzu haka ba a zo zamanin Imam maliku ba umma zamanin sahabbai akwai manya-manyan malamai kuka ha su zamanin tabi'ai su ne ake cewa duk sa'an da kake karatu cikin littafin suke ko menene ko hadisi ka ji ake wannan magana wannan mas'ala shine ita ce abinda kuka ha usab'a suka faɗa kenan magana ta kare ka san su Abdurrahman ibn al-Qasim kenan wanda yake jikan Sayyidina Abubakar As-Siddiq suna nan su bakwai ne za mu zo mu kawo sunan su duk baki ɗaya kasan su su wane ne su wane ne waɗanda suke manya manyan malamai waɗanda suke duk duniya an amince da su annahu sami'a abahu yace shi ya ji mahaifinsa al ibn abi bakr wa kana afdal ahli zamani yace shi ma yana cikin fiyayyun mutanen zamanin sa kulu shi yake cewa sami'tu aisha ta kulu na ji. nana Aisha Allah ya da ita tana cewa bayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya hatayn hina ahrama ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها مسألة تاكاي yace na ji na na Aisha yanzu wane ne yake sane su annahu sami abahu shine al-Qasim ibn Abi Bakr wanda yake dan uwan na na Aisha kenan yace na ji ya ta tana cewa ko ƴar uwata tana cewa ita ce na na Aisha Fayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biya dayya hatayi tace ni na shafa wa manzon Allah turare da waɗannan hannaye na guda biyu lokacin da yazo zai dauki harami haka lokacin da ya je ya yi jifa kafin ya je ya yi tsawafin ifada ni na shafa masa turare to kuma waye zai da halatta ba sai ta bude hannayenta guda biyu take tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadayya hatayn ma'ana ta bukan shi guda biyu sun cika albarka tunda sun shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita tace to ita ce nan take da haƙƙin da ban tace yo menene ke da ja? me ke da jaya me ke da na ce ni na shafa wa manzon Allah turare kafin ya shiga harami kafin mu zo makka kenan da aka zo makka aka yi ran sallah manzon Allah ya je jifa kafin ya je ya tawafi ifada ni na shafa mata turare to wannan ya halaka kenan ko bai halaka qabla an yatufa kafin ya je ya tawafil ifada wa basatat yada yadaiha sai ta sai shi da hannayen ta guda biyu tace da waɗannan tafuka to kuma dan Allah wanda ya zagi Aisha ni ke da kasara ko ita ke da kasara ya ishe ta tace kharajna ma rasulullahi wa sahari ko kuma me tun da aka halici duniya akwai mace da za ta buga kirji da mijinta sama da nana Aisha da na Khadija da wannan baki daya alfahari ne mutum mace ta yi alfahari da miji har kuma ana da kasa ba zai taba yiwuwa ba babu tawafin wada'i babu da ke bayani ne tawafin bankwana قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر آدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض عبد الله بن عباس يقول أن أمر متاني سزمو إن كذي كي أي في حج كما أبن لك كي رم تسدو ذاك تكجي غرنك أكتي كي كي تواف بانقوانا يقول سيد أي فستوشي ذا مسمي هيلا بازاك شورا راتي كار كركك كي تواف بانقوانا با دم با تواف الإفادة بني تواف الإفادة إكتي للي أما تواف بانقوانا أنت أي أما إذا رورا تفارو أن يافي منك أن يافي من مصحيح قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به يجي أن كربو دغ أنس بن مالك الله كرا مسا دايكي من الله يصلى الظهر يصلى العصر يي مغربا يي عشاء سأل ne ya kwanta ya gindi ya bacci kaɗan daga wurin al-muhassab wadin muhassab sa'an ne ta shi hawa aban aka je aka yi tawafin man aka fita aka je aka zo madina a cikin tsakar dare kenan ko ko sallah asuba isha cikin dare kenan ko wataƙila sallar asuba ta kama su a masallacin makka ko a hanya haka ake tafiyan ba dare ba rana a cikin da addinin Allah sannan wannan duk abin da kuma eh, abin da manzo Allah ya yi ka zo kai baka san sunnar ba ba san abin da ya ce ba san abin da ya ba sai ka dago ka ɗebo nan ka ɗebo nan me za ka har hada ba <laughs> ba'ahu laifu قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا حاضت المرأة